أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لتنف tana daga cikin ranakun da malamin ya gabatar da darasi a wannan guri wato darasi a cikin littafin al'imam annawawi Allah ka jikarka Allah ka masa rahama a cikin littafin da salihi idan na ce malam ina na babban malaminmu shek abubakar a sami kawai Allah ya tsare mu ya tsare shi a cikin littafin babban malami al'imam annawawi wato riyadu salihina idan ba manta ba ana cikin babi na sha takwas ne babu fi wujubul inqiyad da hukmi lahi. wa ma yaquluhu man du'iya ila zalika wa umira bil بمعروف أو ya عن منكر mun fara daga hadisi mai lamba ta 168 ba mu kai karshe ba an abi hurairah radiyallahu anhu qala yake cewa na nazalat yayin da ta sauka على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكم النبي محمد آية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك وأن يعيشنني على أصحاب رسول الله أكن صحابا النبي محمد فأتوا رسول الله كيف تبوا النبي ثم باركوا على الركب سنسك برفانة أبابا أولهم faƙalu sai suka ce ai ya rasulallahi kullifna an sallafa mana min al'amali daga cikin ayyuka ma na siku abinda za mu iya A salata salla za mu iya yi muna yi wal jihada jihadi ma za mu iya yi shi ka muke iya ba da ranmu wasu ya haka nan ma azumi za mu iya yi wasu sadaka haka nan cire kuɗi don a yi sadaka za mu iya yi faƙad unzilat alayka hadhihi al-ayatu an saukar maka da wannan ayar wala nusiquha ba za mu yin aiki da ita ba qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi annabi yace aturiduna yanzu kuna nufin an taqulu ku faɗa kama qala ahlul kitabain min qablikum kamar yadda ahlul kitabi wanda suke gaban ku suka faɗa su ne yahudu da nasara akwai wata shubuha da take yawo cewa wayannan kiristocin da ke najeriya ba za a ce musu ahlul kitabi ba ana fahimta to ahlul kitabi ne dalilin wasu cewa ba za a ce musu ahlul kitabi wa ai babul littafin take yi ba tunda ba sa bin littafin ba sun tantance a ce musu ahlul kitabi ba ai ko da qur'anin ya fara sauka dama ya samu ba sa bin litafin dalilin wasu za su ai sun cancanta littafin ko da ƙur'ani ya fara sauka ya samu sun cancanta littafin ƙur'ani yana sauka ya kafarta su don ya ce da ƙarƙa farar lazi na ƙalu inna Allah a sa'alifu fadata da ƙarƙa farar lazi na ƙalu inna Allah huwal masifu bunu maryam tare da aƙida ta tiriniti da suke da ita Allah da Allah uba Allah rufe mai tsarki kuma haka ƙur'ani yake ce musu قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله سيوني تيمك أهل الكتاب mutane guda biyu ne aka aiko akwai annabi Musa akwai annabi Isa kowanne kuma an ce wa rasulan ila bani Isra'ila su kuma wa'annan nan da ai ba bani Isra'ila bane ta ya za su zama ahlul kitabi ya manta da ayat da Allah ya ce la tattakhizul yahuda wan أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم da haka kowa najeriya yake mutum ya yi lizumin addinin irin nasu to da shi da su ya riga ya zama daya ke yasa annabi muhammad ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum to shine sai annabi ya ce aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'ina wa atina mun yi dogon bayani a baya a darasin da ya gabata bal ƙulu ku ce sami'ina wa ata'ana mun ji kuma bin yi biyayya ka Allah gafararka muke nema rabbana ya ubangijin ka wa ilaikal masir gare ka makoma take walamma a alqawm lokacin da mutane suka karanta wannan ayar wa dallat biha alsinatuhum hal sunan su tajawu zuwa ga waɗannan ayoyin anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar wato fi ha a bayan waɗannan ayoyin sai ya saukar da amanar rasu. annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi imani bima unzila ilaihi da duk abin da aka saukar gare shi min rabbihi daga gurin ubangijinsa da wannan ne malamai suke cewa Allah ba shi da alaka da wani kowaye shi kuma ko ɗan gidan waye sai alaƙa ta imani daga lokacin da alaƙa ta imani ta lalacewa babu kuma wani wanda Allah yake da alaƙa da shi alaƙar annabawa da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wanda suka fi kowa alaƙa mafi girma tsakanin shi da su alaƙa ta ta imani shi yasa sai ce amanar rasulu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi imani da duk abin da aka saukar masa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa suka ce kalmar amana yuminu wanda shi ne al'imanu idan kalmar amana yuminu ta zo ta yi ta'addi da lamun yana nufin attasdiku ne gaggatawa kamar yadda suka ce lannu'umina laka hatta na Allah jahara da ma'anan attasdiku sannan idan kalman amana yuminu ta zo ta ta'addanci da ba to yana nufin al’iƙararu tabbatar da abu kamar yadda za mu gaina maimaituwa a ƙur'ani allah maɗaukakin sarki zai ce ainihin wato laisar birra an tuwallo zuwa, hakan kibar al-mashirki wal magharibi walakin man amana billahi sannan kalmar amana yuminu idan ta zo wato babu ba ta yi ta'addi da ila ba ko ba ta yi ta'addi da ba'un ba to tana nufin attumani na su shi ne ainihin wato natsuwa shi yasa Allah ya ce la'ila fi ƙorashin ila fihim shi shita'i wasaifi sai ya ce masu fariya do rabba hadal bai allazi a ta'amahun min ju'in wa amanahun min ya ciyar da su daga yin wasannan ya amintar da su daga kowane irin tsoro sannan wal mu'minuna mu'mine ma sun yi imani mu'minan da suka fara yin imani da annabi Muhammad kamar yadda muka faɗa a baya su ne sahabbai da haka har Allah yake ɗora imanin raguwar mutanen duniya cewa dole sai imanin ta ya zama irin imanin su sannan suke kan daidai fa in amanu bi misla ma amantum bihi faqad ihtadaw idan kuka yi imani irin yadda sahabban annabi Muhammad suka yi imani to kun samu shirya. kullun amana billahi kowanne daga cikinsu. da annabi da su mu'minan sun yi imani da Allah sannan imani yana samun matsala ya takuɗa da wani abu shi yasa Allah ya ce na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika da al-amn wa hum muhtadun dan haka sun yi imani da Allah mun shayin bayani a munasabobi da dama cewa babu yadda za a yi imani da Allah ya tabbata dole sai ya haɗa abubuwa guda uku na farko dole a yadda cewa a imani da Allah subhanahu wata'ala akwai shi al'imanu bi annan laha ta'ala maududu. Allah akwai shi sannan shi ne na farkon da farkonsa ba ta da farko kuma shi ne na ƙarshen da ƙarshen shi ba ta da ƙarshe wannan shi ne abu na farko abu na biyu shi ne al'imanu bi rububiyyati ka yadda samar da halitta daga babu da samar da bukatarta da ɗaukar nauyin kulawa da ita banda Allah subhanahu ta'ala babu wanda yake da iko yin wannan shi yasa a Qur'ani mafi yawanci kafin Allah ya ce a bauta masa sai ya kawo yayi kaza yayi kaza sannan sai ce a bauta masa sannan abu na uku yayin da ka yadda wancan aikin ba wanda ya isa yi shi Allah to shi ya lizimta maka ka yadda kuma sama da ƙasa babu wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba sannan sai al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala Allah yana da sunaye yana da sifofi wanda da sunayensa da sifofinsa wanda ba su yi kama da na kowa subhanahu wa ta'ala ba sannan wa mala'ikatihi da imani da mala'ikunsa imani da mala'iku akwai jumlatan akwai tafsilan jumlatan Allah yana da mala'iku da adadin su babu wanda ya sani sai shi subhanahu wata'ala kawai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya faɗa yace asati sama sama ta yi kuka sai yace wa a an ta'ita ya cancanta sama ta yi kuka kuwa annabi yace babu wani guri da za a ɗauki ɗan yatsa guda hudu a ta a sama ba ce akwai mala'ika na Allah a gurin wani yana ruku wani yana sujjada wani yana kaza shi yasa annabi ya ce da ku kuka san abin da na sani na girman Allah wallahi da kun yi dariya yar kaɗan da kuma kun yi kuka mai yawa don haka wannan shine imani da mala'iku jumlatan a dunkule إذا واحد eh? tun dare ana ji kuma ana ganewa an fahimta yi imani da mala'iku akwai jimlatan akwai tafsilan mun ce a dankwale Allah yana da adadi na mala'iku wanda ban da shi subhanahu wata'ala babu wanda ya san yawan wannan shine jimlatan tafsilan kuma Allah ya faɗi sunayen wasu mala'iku a ƙur'ani kamar mala'ika jibrilu kamar mika ko kamar malakul maut a zara'ilu da ake faɗa ƙanya ne ba wani mala'ika a zara'ilu sunan da ƙur'ani ya samu ta Allah ya ce Kuli ya tawaffa kun malakul mautin lazi wakila bikin sun ma da zukun tubu kuma babu wanda ya isa kawo hadisi ingantacce inda annabi ya kira mala'ikan mutuwa ya ce masa a zarabi Allah dai bai faɗa haka ba a Qur'ani sura 114 annabi kuma bai faɗa ba a hadisi ingantacce a bakin mutane da ake kira mala'ikan mutuwa a zarabi amma in dai a cikin alƙur'ani da sunna ne ta sunan sa malakul sannan akwai raqibun akwai atibu Wa'annan mala'ikun guda biyu kowanne yana da sifa guda biyu na dama sunansa raqibun atidun na hagu sunansa mai raqibun atidun sannan mala'iku gurin da suke zama da ittifaqi na malamai gurin su sama idan ka gama mala'ika a doron ƙasa wani asamin Allah ya turo shi kuma yana gamawa zai yi mai zai koma shi nan ya gama in dai ka gama mala'ika a ƙasa wani aiki Allah ya turo shi kuma da ya gama zai koma shi nan ya riga ya ainihin wato gama sannan an rarraba masa aiki akwai wanda aka jibinta ma daukar rayukan mutane kamar shi malakul ne idan ya tashi tafiya kuma zai taho da tawaga gurin daukar rai akwai wanda take rubuta aikin da dan adam yake yi akwai mu'aqqabatu waɗanda banda mala'ikun da suke rubuta aikin da kowa yake akwai mala'ikun da Allah ya sa su kula da kowane ɗan adam kar su bari wani abu ya same shi idan ka ga wani abu ya same ka to abu ne wanda Allah ya riga ya kaddara cewa sai ya faru babu yadda za a yi su ma kansu idan abin ya zo sai su kauce shi yasa sai ka ga mota ta zo ta yi hatsari ko wani abu ya faru idan ka zo ka kalla abin da ya faru aka ce maka mutum ya fita a nan gurin za su yi mamaki ka ga ta aka ya fita to su nan mu akabatun din su aka ce su tsamar da shi kar su bari abin shi ya rika da shi shi yasa sai ka ga mota ta je ta jujjuya ta jujjuya ka ga ta yi kwandon ko mutanen da ke ciki su ba abin da ya safe su saboda wannan mu mu'aqqabatu din suna yin ainihin wato aikin su haka wa kutubihi da yin imani da littattafan Allah shi ma akwai jumlatan akwai tafsilin jumlatan Allah madaukakin sarki ya saukarwa da kowane manzo littafi Allah ya ce na arsalna na bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba kowane annabi Allah ya ce mun aiko shi da littafi amma yanzu idan an tambaye ka an ce me sunan littafin annabi nu sai ka ce baka sani ba dan Allah bai so a san littafin ba annabin hudu matuƙar kasancewarsa manzo ne Allah ya koshe da littafi mai sunan littafin ba a sani ba don Allah bai so a san littafin ba kowane annabi da Allah ya aiko shi doron ƙasa Allah ya tabbatar cewa ya aiko shi da littafi wa'anda ya faɗi sunan littattafan da ya aiko su da shi to ne tafsirin dan su ya so a san an aiko annabi Musa da attaura Allah ya so mu santa mun santa ya aiko annabi isa da injila ya so masan sunan littafin da aiko shi da shi mun sani ya aiko annabi dawuda da zabura ya so masan sunanta mun yi mun sani ya aiko annabi ibrahim da sufi ibrahim ya so masan sunan abin da ya aiko shi da shi mun sani ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da qur'ani ya so masan littafin mun sani wannan shi ne imani da littattafan Allah jumlatan wa tafsirin sannan wa rusulihi da imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma imani da manzanni na Allah akwai jimlatan akwai tafsirin Jimlatan a dunkule Allah ya aiko annabawa a doron ƙasa wanda sun rayu wanda ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san su ba kuma bai da labarinsu Allah ya faɗa ya ce inna auhaina ilayka kama auhaina ila nuhi wan nabiyina min ba'di wa atina ibrahima har zuwa can inda yace wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan man lam naqasushum alayka akwai manzannin da mun baka labari ka san su akwai manzannin da mun baka labari ba baka san su ba kuma annabawa ne sun rayu a doron ƙasa Allah madaukakin sarki haka yace da wannan shine imani da annabawa jumlatan tafsilin kuma ƙur'ani ya ambaci guda ashirin da biyar wanda suratul an'ami ta ambaci guda goma sha takwas a jere tun daga watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa ذريته wa وسليمان wa Musa wa وهارون وكذلك نجزي المحسنين وذكريا ويحيى وعيسى وغيريا كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم ذاك شيني وانا مالمي يتي في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم غاشا تقص بقي ذي لك يباك بلا عشرين دبير سون إدريس هود شعيب صالح وكذا zulkiful adama bil muqtadi da kutib shi zai baka in annabawa guda 25 da wayannan su Allah ya so a sani a Qur'ani kuma ya faɗi sunayensu, su shine imani da annabawa jumlatan wa tafsilan to musulmi aqidar su dangane da annabawan da Allah madaukakin sarki yake aikowa shine la nufaddiqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin manzanni na Allah mu ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba a'a duka mun yi imani da su cewa annabawa ne Allah ne ya aiko su abin da ya lizinta maka kai imani da annabi Muhammad wannan shi ya lizinta maka dole kai imani da annabi Musa da annabi Isa kamar yadda na faɗa a wasu guraren karatu na ce yau yan bai yahudi zai buɗe baki ya zagi annabi muhammad kai dan ka more karama bai yiwa ka buɗe baki ka ce za ka zagi annabi musa saboda yana girmama annabi musa idan kirista zai buɗe baki ya zagi annabi muhammad ba da ma ka ce to bari kai ma yi ta more tun da ya zagi annabi muhammad kafin yana girmama annabi isa bari ka kundin dina mai zagi bai taɓa yiwa a gurinka wajen taɓa mutunci da zagi, yadda taɓa mutuncin annabi muhammad rijja ne fita daga musulunci ne haka taɓa mutuncin annabi musa da annabi isa yake rijja ne fita ne daga musulunci da shi yasa za ka ga a lokacin da a janibin musulmi su akwai abin da ya lissinta musu dole su imani da musa da littafin da allah ya aiko musan da shi kuma su imani da annabi isa da littafin da allah ya aiko annabi isa da shi su a janibin wanda su kuma ba musulmi ba abin da ya lizinta musu dole su imani da annabi muhammad kuma su imani da littafin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga gurin allah subhanahu wa ta'ala babu wannan to imani ta yin imani da dukkan annabawa wanda ita ce al'umman musulmi take kai to wannan ita ce aqida ingantacciya ita ce aqida sayayya, to yadda ka ga bai ka ɗauki wani annabi daga cikin annabawan Allah ka ce ka yarda da shi ba ka yarda da wani ba to haka bai kuwa a cikin sahabban annabi Muhammad ka ce ka ɗauki wani ka yarda da shi wani ba ka yarda da shi ba wannan bai sannan a gurin Allah wanda ya ƙaryata annabi gaba kwaya ɗaya daidai yake da wanda ya ƙaryata duk annabawan da Allah ya turo a doron ƙasa annabi Nuhu shi ne farkon annabi da Allah ya manzo da Allah ya fara turowa a doron ƙasa amma da mutanen shi suka karyata su sai Allah ya ce kazzabat qawminu qawminu lil mursalina mutanen annabi sun karyata manzanni kakab gabaki da tare da shi suka karyata amma Allah ya ce sun karyata manzanni na Allah subhanahu wataala dan haka sai suka ce wa qalu sami'na wa ata'na su sahabbai na annabi Muhammad kenan mun ji sannan kuma mun yi biyayya gufranaka Allah gafararka muke nema rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir Allah makoma gari ka take falamma fa'alu zalika nasaka Allah ta'ala lokacin da suka aikata haka sai Allah ya shafe wata ayar lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubudu ma fi anfusikum fa anzala Allah sai Allah ya saukar da cewa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah ba zai kallafa mare bai ya ce ce yi abin da ba za ta iya ba sai abin da za ta iya wannan a janibi na addini ko kuma a janibi nawa na abin da ya shafi infaki shi yasa yayin da ya faɗa haka a nan a wani guri sai ya ce liyun fi ƙuzo sa'atin min sa'ati idan an zo harkar addini ne Allah ya ce mai kuɗi ya ce daidai kuɗinsa wa man kudira alaihi rizquhu wanda aka hukunta arzikinsa ne talaka ne da kai yake samuwa Allah ya ce falyunfik mimma atahu Allah shi ma ya siyar gurgudan abin da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ba zai kallafa mare ba ya ce ta yi infaki tsakanin kai da iyalanka ko a harkar addini sai gurgudan abin da ya baka shi yasa sai yace sayaj'alallahu ba'da zalika usran yusra idan ana cikin tsanani ne to da izinin Allah bayan tsanani kuma Allah madaukakin sarki zai kawo su to shi yasa sai kaga mu duk lokacin da ake maganar ai infaki a taimaka ma addini sai a dudduba sai a dudduba sai a ce kowa ne kudi a cikin kin ana dora mai matsalar da zai iya har sai an kai lokacin da an dora mai matsalar da ba zai iya ba kuma yanzu da za a buɗe aljanna a ce a shiga ba wanda zai ce ina mai kudi ware to kai ya kamata ka fara yi gaba kafin mu da gaba ba wanda zai jira wallahi amma a gurin abin da ya shafi da shi yasa a wancan karatun kuka ji malam ya faɗi cewa bambancin sahabbai da mu akwai aya a cikin suratul tauba da Allah ya ce wala alal ladina idza ma atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi idan suka zo wajen annabi Muhammad suna su za su tafi jihadi saboda ba su da kuzurin da za su iya tafiya jihadi ba su da damar da za su yi infaki Allah ya ce tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan Allah ya ji gumani juyawa suke bayan gaban Annabi Muhammad suna kuka saboda bakin cikin ba su samu abin da za su yi infaki akan harkar addini ba Ina haka Allah ba zai to tilasta wa rai ba ya ce sai abinda ba za ta iya ba a'a sai abinda za ta iya matsayi Allah madaukakin sarki yake kallafa marai ya ce ta yi don haka a wajen takalifi kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya ce masu tsatsun kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon yadda zai iya to a wajen tsatsun sun ne mutane suke matsalewa. za a zo mutum ga gudun mota ya kamata ya ba jini, ba ita zai ba rabar kai magana sai ce maka ai tsatsun aka ce mastata'atun kuma shine sai kayi abu iya iyakar kokarinka shine mastata'atun yanzu an tashi da karatun nan zaka koma a hanya kawai kuna haduwa da wani sai ya gaura ma mari da ya gaura ma mari kawai sai kace Allah ya ta kai gaba aka ce wani ya haka yace ai nayi ya abin da zan kiya wannan shine mastata'atun wannan shine mastata'atun ai ta za ka yi kabula ta kuma idan kuka yi amarya kuka yi turmi ka ji alamun ya fi ka ba za ka iya mutu sai ka sa kai ka gani na kaya masa ba amma ba kai kowa maka ce waye shi ne to haka mutane ba suke ba ana neman naira dubu mutum zai iya ba da naira ɗari sai ɗauko naira ashirin sai ba sai ce an ce fatakun lahamin masa ɗatin ko kowa ya ji tsoron allah gwargwadon yadda zai ɗa Da wannan ba daidai ba ne sannan wanda yake kallafawa ya ce a yi abu shine allah subhanahu wa ta'ala kawai التكليف حق من حقوق الله جل وعلا haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin Allah shi yasa malamin ahadari yace awwalu ma yajibu alal mukallaf domin akwai al mukallaf wanda yake kallafawa ya ce a yi shi ne Allah akwai almukallaf wanda ake kallafa ma a ce ya yi shi ne ainihin wato bawa a taklifu kuma sun ce a yare na larabci shi ne a lizimta maka abinda yake akwai kulfa akwai ɗan ainihin wato wahala haka da mushakka ainihin wato a cikinsu mafi yawanci ran ɗan adam kuma duk abin da mutum zai yi wanda zai ja shi zuwa ga ya kai shi hanyar da za ta je shi zuwa ga aljanna to abu ne wanda yake za ka ga akwai mashakka a kuri amma hanyar da za a tafi mota sai ga tana da sauki ko da kuwa tana da wahala to a gurin shi ba ba ta da wahala yanzu ɗan karatun nan da ake zuwa a yi awa ɗaya a tashi wala a gurin wasu yana musu wahala amma mutum kuma zai iya zauna a yi awa kudu biyar yana musu kwallo a gurin shi ba wahala ba amma zaman karatun ya zama min ya zama wahala Allah ya kiyaye laha ma kasabat kowace rai tana da sakamakon abin da ta aikata na alheri wa alaiha maktasabar kuma kowace rai a kanta akwai sakamakon abin da ta aikata na ainihin wato shan. wa manya ya'mal mithqala dharratin khairan yara yana nan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara yana nan dan haka sai suke cewa rabbana ya ubangiji la tu'akhidna kada ka kama mu in nasina aw aqta'na idan muka manta ko muka yi ainihin wato kuskure kamar yadda muka sani cewa al-imam sa'adi ya ce wal khata'u wal ikrah wan nisyan asqatahu ma'buduna ar-rahman lakin ma ma al-ima ma al-ibdal yasqut al-badal ma al-itlaf yasqut al-badal sai dai idan abu ya shafi haƙƙin mutane ne mutum ya ƙata, ba laifi a kan shi amma zai biya amma in ya shafi haƙƙi ne na Allah wal qata wal ikrah wan nisyan asqatahu ma'buduna ar-rahman lakin ma al-itlaf yasqut al-badal wato wayan tafif ta'afimu anhu wal to anan ne annabi ya faɗa a hadisi karma manta ya ce inna allaha tajawaza li an ummati al qata Allah ya yafi ma akwai kuskure wannan siya akwai kuma me mantuwa sannan wa mastukrihu alaihinna da abinda aka ainihin wato yiwa wa mutum tilas akan shi to shi yasa za ku ga daga cikin mawani da suke cewa ba a itilakin kafirci na ta'ayini akan mutum akwai alkatsau domin akwai bambanci tsakanin alkufuru bil wasfi da kuma alkufuru bil ta'ayi alkufuru bil wasfi shine idan Allah subhanahu wata'ala ya ce duk wanda ya aikata kaza kafiri ne to idan ka zo sai ka ce duk wanda ya aikata kaza kafiri ne idan aka samu wani a kankin kanshi ya aikata wannan aikin kafiri ne aka ce wani da ya aikata aiki kaza kafiri ne sai ka ce aikin da ya aikata kafirci ne amma ta aiwa shi ba kafiri ba ne domin a iya samun akwai aljihalu a ciki daga cikin abin da ake wa mutum uzuri a kan shi kuma akwai kuma mai aljihalu a iya samun mai karkatau kuskure daga cikin abin da ake wa mutum uzuri a kan shi yana da kyau a duba mawani'u na abin da ya shafi shuru'u takfir da kuma mawani'u wanda suke hana a ilaƙin kafirci a ayyana wani da sunansa a ce ainihin wato wani kafiri ne to shi yasa za ku ga idan aka bibi irin waɗannan matsalolin na abin da ya shafi wannan matsalar da yawa ba sa gane bambanci tsakanin alkufur bilwafi da kuma alkufur bil jahl wata da'awa tana fitowa yanzu tana yawo wanda suke ganin ma cewa dukkan ayoyin da Allah ya ambata kalmar kafirci ya kamata a yi gyara a kai ya kamata a yi a yi gyara a kai domin za ka ga wasu daga cikin annayin suna yankari don me za a dinga ce musu kafirai amma an samu wasu daga cikin mutanen malalatattu wanda ba su karanta addini ba ba su da alaƙa da addini suna cewa idan mai za a dinga ce mata kafare musamman kiristoci sai a ce wai ai su ma suna da suna da addini tunda suna da addini bai kamata a ce mata kafare ba sai ka ji wani yana cewa ai lalabi ake a cikin duk Har ya kake mu ba ma lalabi a duk mu a haske muke lalabi ba yadda za a mutum yana kan alkur'ani da sunnar annabi muhammad kuma a kan fahimtar yan mazan je ka cewa yana lalibi a duhu ne ƙarya ne to shi yasa da Allah ya tashi amfani da kalman kafirci da kuma nau'ikan ta sama da guri uku a ƙur'ani, wani gurin su ya faɗi aikin ya faɗi kafircin wani gurin su ya faɗi kafircin ya faɗi aikin zai ce na kafaru kaga sai ne ya fara faɗan cewa na kafaru sannan ya faɗa aikin yake wa saddun an sabilillahi lillahi a amalin haka yake to duk wanda ya kafurta da nassin ƙur'ani ƙarara, to dole ne a tabbatar da kafurtin shi musa wannan kuma musa abin Allah ya saukar domin akwai wanda za ka ji suna irin wannan mutum, suna wannan inkarin idan kana so ka ba matsalar kariya ba za ta karu ba domin Allah ne ya fito karar ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salata Wannan suka ce Allah ɗayan uku ne kafirai ne laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam Wannan suka ce annabi Isa dan maryam dan Allah ne Allah ya ce kafirai ne to tunda ko Allah ne ya faɗa ka idan an zo a karanta nasu yadda yake a bayyana duk wanda ya zo ya ce a'a duk da an yi amfani da kalmar kafirci to ya kamata a dinga sakayawa ne bai kamata a dinga cewa kafirai ba ya kamata a dinga cewa ne wanda ba musulmi ba to me matsayin wanda ba musulmi ba kaga ba mage ba kyanwa dole ana nan dai to amma wajen abin da ya shafi aikata kafirci a ayyana sunan wani a ce kafiri ne to wannan kuma dole sai an yi ainihin wato taka to wannan da yawa daga cikin wannan suke bibiyar mu idan ahli sunna na bayani shine abin da ba ta ganewa idan muka ce abu kaza kafirci ba muna nufin cewa duk kuma wanda ya aikata shi mai ba kafiri ne dole sai an samu sharadin ya cika kuma ba mai ba mani bari ba da misali yanzu ya tabbata me hukuncin mutumin da ya ɗauki abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi kuma ya ce halal misali shan giya shan giya ba haramun bane da nasin ƙwararri menene hukuncin mutumin da ya zo ya halatta giya ya ce halal Bai hukuncin shi kafiri ne ko aikin da ya kafirki amma muka samu wani ya ce shan giya halal ne za mu yi itilaƙin shi mu ce kaiwa na kafiri ba za a yi ba sai idan sharaɗi ya cika sannan ba mai ba mani an samu wani sahabi a zamanin siri na umar sahabi ne daga cikin sahabban annabi muhammad ya zo yana ba da fatawa cewa ya halatta za a iya shan giya aka tambaye shi aka ce mai dalilin sa yace Allah ya ce laita alal ladina amanu wa amilu salihati junah ba laifi ga wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau fi ma fasimu cikin abin da suka ɗanɗana na giya idan mata ƙawa amalu inda sun yi imani sun ji tsoron Allah kuma sahabi da sai da na umar ya ce sai ya kira shi da aka dole sai an samu iqamatul hujja ɗaya kenan ko sannan na biyu a samu izalatul shubha sai yi shi mutumin da ya sake maganar akwai wata shubuha da ya dogara da ita sannan na uku sai an samu fahimul hujja wanda ake kokarin abu salmai da shubuha ya fahimci hujjar da ake so a kawo masa da sayar na umar ya sa aka kira shi ya zaunar da shi ya tambaye shi ya kawo wannan a matsayin dalili na cewa shi ne ya halatta a shagiya sai sayar na umar ya ce masa ba haka ayat take yace Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki mataki hudu kafin ya haramta jiya. mataki na farko da Allah ya tashi kawai sai yace wa min samadatin naqil tattakizuna minhu sakaran wa rizqan hasana daga cikin wato inabi da ainihin wato dabino kula da maye da kuma arziki mai kyau ya yace masa aya ta biyu da Allah madaukakin sarki ya tashi magana akan giya sai ya ce wa yas'alunaka yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima aya ta uku ita ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun aya ta uku ita ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يتع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ألا فهل أنتم منتهون yanda ba za ku hana ba ku daina shan giya to kar ku manta larabawa daga cikin abin da suke girmamawa ko da musulunci ya zo akwai giya shi yasa mutum idan yana bibiyar littattafai na lokaci da ba suna guda ɗaya take da shi ba shi yasa qur'ani bai je da sauka ba a shekara 23 har sai da ya faɗi cewa a aljanna akwai giya masalul jannati allati wu'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghayra asin wa anharun min min min khamrin ladzatin lisharibina akwai kogi na me na giya a can aljanna idan an je da haka in Allah ya wata rana idai wannan lokacin ina cikin maye Eh, amma fa na giyar aljanna ba ta duniya ba sai ita wata Allah ya ce ba ta kama ni to sai sai an yi shekara goma sha uku a makka kun san cewa magana tauhidi kawai ake ba maganar cewa kar a shafiya ba halar ba maganar ta ake sai da aka zo madina sannan hukuncin haramcin giya ya sauka gaba ɗaya. to shine da sahabbai suka zo suna wa annabi tambaya menene hukuncin yan uwanmu da suka mutu a baya suna shan giya kafin haramcin ya sauka sai Allah yake to laita alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma qayu ba laifi ga wanda suka imani suka aikata aiki mai kyau cikin abin da suka dandana na giya kafin haramcin ya sauka saboda idan mattaqaw wa amanu saboda su sun imani kuma sun jime. sun ji tsoron Allah yanzu an samu izalatu shubha ko ba a samu ba to tunda wannan ita ce ka'ida na haka ba za a itilaki a ce masa shi kafiri bane ga kisar hafiz ibnu abdul bakka aka wanda al-imam al-bukhari ya kawo a kitabut tafsir karkashin fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya annabi ya shirya zai je garin makka yaji da ya shirya zai tafi garin makka yaƙi sai hatu ibn abi balta aka sai ya rubuta wasiƙa sai ya ba wata tsohuwa ya ce ta je ta kai garin makka a cikin wasiƙar abinda yake ɗauke cewa shine kurai shawa su shirya annabi yana zuwa zai ya yaƙe su a shirya za a ce ai wani abu na addini wani shi kuma ya zo ya shirya yana sanar da abokan gaba cewa ga halin da ake wannan a zahirin shi ba cin amanar addini ba wannan a zahirin shi ba kafirci ba sai da matar ta tashi ce ni sai Allah subhanahu wa ta'ala sai wa annabi wahayi cewa ga halin da ake sai annabi ya tashi Khalid bin Wali. da Ali bin Abi Talib da Miqdad bin al-Aswad yace su je su bi matar su karɓo mata wasiƙar da ke hannunta ko da suka cin mata tayi rabi sai suka ce ta ba wasiƙar da ke tare da ita ta ce ita ba komai tattare da ita suka bincika suka bincika suka cutar ba su gani ba suka sake cewa ta ba su ce ba suka ce wallahi ko dai ta ba su ko su masa tsirara domin wanda ya ce akwai wasiƙa ba zai mutu karyawa domin mutum ne wanda wa mayin ta ƙwani hawa ashe wasiƙar da ta tashi tashin ta ta kuɗe ta ya kisanta ta tura wasiƙa sai ta ɗauko wasiƙa sai ta ba su da ta ba su wasiƙa sai suka dawo sai suka kawo wa annabi wasiƙa da suka kawo wa annabi wasiƙa sai da annabi ya kira hatin ibn abu balta aka yi zaunar da su, ya ce masa me yasa kai haka ya ce wallahi ya rasu lallahi ba na yi wannan ba ne don unguwai bayan kafirci da kafirai kuma ina da tabbas cewa addinin ka shi zai samu nasara yace amma yanzu ka san cewa na baro iyalaina a garin Makka kuma ba ni da wani raguwar dangi da ya rage wanda za su kula min da iyalaina na yi haka ne dan su tsammanin cewa ina tare da su amma Allah ya san cewa ba na tare da su da ya gama magana sai na umar ya zabari ya ce da'ani adribu kun qahadul munafiq banni in cire wuyan wannan munafiki sai annabi ya ce maka kai wannan mutumin karka manta ya ji yakin badar kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa ga mutanen badar ya ce la'allallaha ittala ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tu da haka tunda ya ji yakin badar wannan mutumin badar. da aya ta tashi za ta sauka tana tashi sai ta ce ya ayyuhal ladina amanu ashe wannan abin da yana nan a da'ira ta imani ba ta fitar da shi daga imani ba yana nan da imani sai Allah ya ce la tattabu aduwa wa aduwakum awliya ya za ku riki makina da makiyin a matsayin masoya Allah ya ce tilkuna ilaihim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna rasula iyyakum to duk wayannan suna daga cikin ababen da ake bi wajen kafin a ayyana a ce wani sannan akwai tsananin fushi ko tsananin farin ciki yanzu kun karanta a baya da malamin hadisin da annabi yake ba da labari cewa Allah yana farin cikin tuba ɗaya ku fiye da ɗaya yana farin cikin ɗayan idan yana abu mara kyau ya tuba fiye da ɗayan ku da dabba ta kuka ce masa a daji irin ihun kamar zaɗin nan a kan shi akwai abincinsa da abin shanka ya riga fa'aisa min ha ya ba tsammani kawai yana jiran mutuwa ne ya shiga rami ya kwanta kawai sai ya ga gashi nan ta dawo wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu kawai yana miƙewa saboda tsananin farin ciki sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne ubangiji ne ubangijin ka kai ne bawa annabi ya ce a fata yayi ne kuskure ne shi ta farin saboda tsananin mai farin ciki akwai tsananin fushi yanzu annabi musa ba muna da masane cewa ya je miƙati kafin ya dawo ba allah ya tambaye shi wa cewa ma a ka an komika ya musa قال فهؤلاء على أثري وأزلت إليك ربي لترضى الله na قال na قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الصامري lokacin da annabi Musa ya dawo saboda tsananin bakin ciki da tashin hankali Allah ya faɗa cewa wa alqal alwa allunan attaura da ya karɓo ya jifa da su saboda tashin hankali yanzu idan kana karatu aka zo aka tambaye ka aka kala za ta malam mai hukuncin wanda ya dauki littafin Allah ya jifa da shi mai za ka eh? aikin da ya yi na kafirci ne amma za a ce masa wa kafin a a fi kafin sai an duba an gani akwai jahilci da yake nan a halin kushi wani irin fushi ne ko kuwa kuskure ne duk wannan suna daga cikin abin da ake dubawa kafin a yi ta a yi ne a kira sunan mutum a ce wane ainihin wato kafushi da shi sa wannan matsalar yana da kyau Dalibai su nemi littafi kura ɓaya ɗaya ne wanda shek albani da bin da usamin suka rubuta shi ne fitnatul tafsir shekul islamu bin taimiyya da zaka ji ana zagi idan ka gama kankanun da yake da shi wajen abin da ya shafi taka tsantsan da kafa kafa wajen wato ta ne a ayyana wani a cewa da kafiri ne abin zai baka mamaki wani gasken gaske da aka fi ayyanin wato hankali to daga ciki akwai mai kuskure yana daga ciki sannan akwai al'ikirahu tilasta mutum a ce dole su yaya abu wannan yana daga cikin abin da ko da ainihin wato kafirci ne ba a yi ilakin ainihin wato kalmar kafirci a kan mutum yana fatar an fahimta ƙala na'am sai Allah maɗaukacin sarki ya ce rabbana suka ce ya ubangiji wala tuhammil alaina isra Allah kada ka ɗora mana tsanani da wahala kama hamaltahu alal ladina min qablina kamar yadda ka ɗora shi akan al'ummar da ke gabanmu kar mu manta Allah maɗaukacin sarki da ya ce واتو الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يا أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر سيت ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الكبائر ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الله يا ترى أن بدن يتفق أكور من دواحلهم yanzu al'ummar da take gabanin mu za ku ga da zaran wani ya laifi ana yin laifi ɗaya sai a ce to ba za ka sha lemu ba in an jama da an ƙara yin wani laifi sai a ce to ba za ka sha alkawa da wata yarinya ta zo wucewa ka kalle mata kuma to sai a ce to ba za ka sha mangwara ba da ta wata ta ƙara kuciya ka kalle ta sai a ce to ba za ka yi kaza ba yanzu da irin wannan akewa mutane da yanzu wani ba abin da zai ci a duniya wallahi amma sai ba a yi haka shi yasa za mu ga mutanen annabi musa lokacin da suka bauta wa ɗan malaki allah ya ce tubar shi ne tura sai dai sashen su ya zo ya kashe sashi sashi ya kashe mai ya kashe ainihin wato sashi shi ne ainihin wato tubar da haka allah ya ce wa annabi wa rafa'ana wa wada'ana an ka wuziraka mun ɗauke abin da zai sa ma bayan kai nauyi ta yadda lokacin duk da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama take cikin wahala to kamar shi ma annabin yana cikin wahala ne za ku iya fahimtar hadisin da aka isra'i da mi'raji da shi san da yaje sallah hamsin aka ba shi da aka ba shi sallah hamsin yana dawowa ya ci karo da annabi musa ya ce sallah nawa aka ba ka ya ce hamsin ki ya ce ka koma a rai domin ni na riga ka yin da'awa a ƙasa ina da experience al'ummar ka ba za su yawa annabi ya koma aka rage tun suna hamsin aka dinga ragewa har sai da aka zarce arba'in da biyar da Allah ya ba mutane annabi dan caji da aka ba da sallah guda hamsin zai tambaya Allah ya ce Allah dan me ka halitte mu ce dan ka mutu ƙara hamsin ku gaba ɗari sai a yau gaba da ita da ka je kasuwa ka buɗe shago sai a ce a daidaita mai yanzu sallah ma guda biyar ɗin ya ake karewa ta da mutane ballata da ce an an tuno sallah guda da shi shi ya sa hadisin na aisha take faɗa cewa annabi muhammad bai taɓa yin abu ba wato ɗaukar matakin akan abu in shi aka yi ba ta ce allah bai taɓa ba annabi zaɓi akan abubuwa guda biyu ba ɗaya mai sauƙi ɗaya mai wahala in laftara alƙalar ba ghalibin sai annabi ya ɗauki mafi saukin matukar mafi sauƙin ba zai ne idan yanzu ga abin da idan an yi za a samu lada a cikin yana da sauƙi, ga wanda idan an yi za a samu lada ɗari yana da wahalar da ba kowa zai yi ba annabi saboda tausayin da yake da shi akan al'umma shi to yakan ɗaukawa al'umma na ƙasan ne don a daure a kai shi ai akwai lokacin da ya fito ya sallar isha'i har sai da mutane suka yi bacci sannan aka tashi a kai sallar isha'i annabi ya ce innahu lawaqatu laula an ashuqa ala ummati wannan shine lokacin da yafi dacewa a yi sallar isha'i ba dan kar in takura ma al'umma ta to saboda kada a takura shi yasa za ku ga tsakanin magariba zuwa mai zuwa isha'i tazaran bashi da bashi da ainihin wato wahala da haka tace in ko abu ya kasance zunubi ne to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa ne santar wannan ainihin wato abu ba haka ya kamata mu zamanto masu tausayi da jin kai gurin kiran mutane zuwa ga Allah na san nan gaba za ku karanta a wasu babubukan da annabi yake maganin cewa yassiru wa la ku dinga sauƙaƙa wa mutane wani su fahimci addini wa bashiru wa la nasiru ku dinga wa mutane bishara su fahimci addini ku daina korarsu daga addini idan mutum ya zo da gaskiya to farko ba zargi ya kamata ya saba cewa mutane sun fi karɓar gaskiya ya kamata a kalli hanyar da aka taho da gaskiya ne in mutum yana son neman bayani ya je saurari lakcin da na yi a shinkafi ƙarƙashin aya ƙwaya ɗin kulhazi yi sabi yi ala kudu da da kuma wasu maganganu da allamatul qur'ani Sheikh Muhammad aminu Shinkiki a cikin adwa'ul bayan fi hidayat qur'an bil qur'an wata take tana da matuƙar muhimmanci kwarin gaskiya gaske domin akwai lokacin da abu haƙƙinka ne amma hanyar da za ka bi neman haƙƙin kuma sai haƙƙin ya salwanta shi yasa ko karantarwa kake ka dinga kiyaye kalmomin da kake faɗa a san da kake magana duk wata kalma da za ta fita mai baki biyu matsayin ya ɗauki ɗaya ne amfani da ita kai amfani da ita shi sa da sahabbai suke yin amfani da kalmar ra'ina Allah ya hana su yace la taqulu ra'ina kada wanda ya ƙara amfani da kalmar ra'ina wa qulun durna ku dinga amfani da kalmar unzurna domin ita ba ta da baki nawa ba ta da baki biyu ba su ke take da ita dan haka da Allah madaukakin sarki a yi wa'azi a kira mutane dole wa'azin yana da manasaba da dole ya zama su wanda zai kira mutane zuwa ga wani abu ya kan abin da zai kira su akan ilimi yake kiran su ɗaya kenan sannan dole ya zama su ana yin sa usulubi mai kyau wurin kiran mutane zuwa ga Allah dan haka Allah ya hada yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ta'ala basirati ana wa man ittaba'ani to wannan ala basiratin din wanda shine malume suka ce ilimi sannan sai yace kuma udubu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana dole a kira mutane wato da wa'azi wato da hikima da kuma usulubi mai kyau gurin kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bari ba ka misali watakila kun karanta da malam a cikin bulugul maram da wasu gurare da umdatul aka ba annabi bane yace idan mutum ya zo masallaci yana tafiya ku ce kada Allah ya sa ya ga abin da yake cigiya? da yanzu muna karatun nan a tashi sai wani mutum ya taho ana gama karatu sai ta alaga ta malam don Allah nana ya bata a taimaka a yi cigiya ko Allah zai sa ya gan ana gama sai ka tafi lafiya ka go ka ce to mu da annabi ya faɗa mana in mutum ya zo irin nan yana cigiya. cewa a ce kada Allah ya za a ga kai waɗanka kada Allah ya za a gaida me zai faru sai fada watakila kai za ka ce ya karyata hadisin annaba a'a shi a shi ba shi ya karyata annaba ba kai ne ka ɗora abu inda ba mai ba ba muhallin shi ba nan ne ake samun matsala to dukkan matsalar da yake ta karatu ce sai an karantar da mutane sannan ake zauna a lafiya wallahi in baka karantar da mutane ba rana ɗaya su ga kana aiwatar da wata sunna to dole rigima za a samu lokacin da muka zo za mu fara sallar tarawi a duk yankin kowa ya san raka a bibi ko aka fi su suka mu shahara da na zo ina so za mu fara yin wannan sallar a wannan shekara sai na ɗauki wata kusan uku aka kafin ramadan sai muka ɗauko kiyama ramadan na albani masallacin ma idan muna karantu da asuba idan da a cikin garin nan ne ya wuka ya cewa duk garin nan ana jiyo lati duk kokin sai na zo sai maka sa littafin sai aka yi bayanin kanar sallar annabi yadda yake akwai mai raka a bibi wanda shi ya fi shahara shi aka fi sani akwai wanda zai raka a hudu ya sallame akwai wanda zai raka a takwas ya sallame ya kashi ya uku sannan ya sallame da ramadanin ya zo da muka zo aiwatar da abin in ka ga mutum ya samu matsala su ba ko ne ba ɗan ungo ba saboda an karantar da su wani ɗalibi ya zo ya ga irin wannan ya je ungo su ya ma mutane irin wannan sallar da zai fara su ya masa raka a takwas lokaci ɗaya da ya sallama ba. a shi aku wannan allah allah suke a sallar ne wala ana sallame wani ya ci kwallon shi ke dan uban ku ka nuna ku an samu matsala to nan ne gaskiyar magana ake samun ainihin wato matsaloli da aka kai kanka da ka gane addinin ba rana ɗaya ka gane shi ba a hankali ya kamata abu mutane da usulubi mai kyau da mu'amala irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin duk da kake karantar da mutane wasu za su cuta ma za su maka ba daidai ba Sai kar ka zamanto kana muƙabala na sayyi'a sai a ka zamanto kana kokarin tun kuɗin mummunan aiki dawa da kyakkyawa mu muna so ne mutane ya zamanto sunnar da ake faɗa a dinga ganin ta a aikace ba a baki ba ba daidai ba ne mutum yana jinginewa zuwa ga sunna ya ce annabi mai kaza ne annabi mai kaza ne mai kaza mai kaza sai kuma a zo a same ka ba haka ba wannan abin yana da matuƙar ainihin wato matsala waran da cin gaske shi yasa za ku ba hadisin mu'azu bin jabal idan ya zo ya sallah da annabi muhammad ya koma garin su ko unguwar su shi in ya zo ya sallah da annabi sallar farilla shi kuma in ya koma zai je ya masa salla shi ne liman yanzu zai bi su su suna far sallar farilla shi yana masa sallar nafila dan ya sallah tare da annabi da mu'azu ya koma sai ya janyo suratul baqara sai ya janyo ali warana wata rana wani mutum ya ji wahala ba zai iya ba sai ba da ya fata da ya tashi aka ce ya gama munafi da ya tashi ya kai ƙara wurin annabi shi ba ma cewa ya karatun qur'ani ba ya ce ma'azi ya zo yana ƙunƙune shi bai ma gane me yake karanta a wata ruwayin yake faɗa yake cewa mu ma'aikata ne ya mun je mun dawo mun gaji ma'adu in ya dawo ya sallah sai zai ya ɗauko bakara ya ɗauko alil rana ya dinga ja ya dinga da ya dinga ja annaba abin da ya ce ma ma'adu dan jabal a turidu an takuna fatakun ya ma so kace ka zama fitinanni da haka daga ranar ya sa masa ka'ida ya ce ga abin da ya kamata ya dinga karantawa a ina a sallah don kada a kori mutane daga ainihin wato addini na haka kullum mai yi kokari mu zaman to masu bishara ne su fahimci a mutane su gane addini ba masu koran mutane zuwa ga ainihin wato addini ba haka ya kamata a ce mun ainihin wato zama Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya tsare mai tsare mana imanin da haka wannan kadiya ce da take da ainihin wato wannan ahlus sunna da yadda suke inda sunan zasu daga yi da to Allah zai jarrabe su makiya za su tare a kan wallahi da yawa daga cikin wanda suke kiyayya da mu akan karanta wannan wallahi ba su fahimci karantar wannan kuma idan ka yi haƙuri kai dan Allah ka kyautata mu'amala da mutane sai ka ga mutumin da ya fi kowa kinka daga baya sai ka ga kuma ya dawo ya fi kowa kaunar wani zai ɗauki shekara biyu uku biyar goma a ba ga abu biya ba duk yakin da aka yi sai da annabi kafin wa maka ai shi ke jagoranta yakin ai amma daga ƙarshe ya zo ya shiga musulunci ko bai shiga ba ya shiga saboda ranar da yake ganin annabi ya samu dama a kan shi zai iya kashe shi ya ji annabi ya sanar ya ce duk wanda ya shiga gidan abu biya ne ya sha to idan wanda ya shiga gidan shi ya sha ya kuma shi ne da gida ai shi ne ƙarshe wannan yana da a kaduna akwai karatun wani ake kawa a dic din ranar juma karfe 8 zuwa tara. to lokacin ana yawan yan shi ana yawan zanga-zanga su sai na ɗarko da tattafan malamai na dinga fatattakar zanga-zanga cewa ba addini ba ce ba ta da alaƙa da addini zanga-zanga ba in ka ga mutane na zanga-zanga to masu neman abinci ne in an taɓa masa albashi suna da dama su yi ne amma dai ba da sunan addini ba duk wanda ya ce zanga-zanga addini ce Allah ne ya ce aiko annabi to ya kawo gurin da Allah ya ce aiko annabi ko yana shi annabin ya tafi to wannan abu bai mai dadi ba wallahi malam ba san inda ya samu lambar waya ma. haka yake turba ko zaki idan ya kafi surfa ko zaki duk wani malami da ya san yana ina da alaka da shi ya taba karantar da ni sai ya kira sunan shi ya tsine ma goshi ya tsine ma uban shi idan na karanta wata rana kawai sai in goge wata rana ko karanta ma ba na yi sai in goge rana nan da zagi ya zagi bayan na gama karanta kawai sai na zauna sai na rubuta maka cewa tunda ni ina ma iyayena yake na ce Allah ya ma iyayenka albarka Allah ya sa kuma ka gama da su lafiya in sun rasu kuma Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama malamanka kuma da suka karantar da kai Allah ya musu albarka Allah ya sa ka rabu da su lafiya na ce wannan hanyar da muke kai baka fahimce ta bane baka gane bane ƙa'idar ɗan adam kuma da abin da ya jahilce shi baya yake da shi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko sai na rubuta mai neman tsandin na tura mai tun daga ranar da na tura wannan tattun, wallahi bai kara zagin to ka da zaunawa nan shi dama bai da aikin ya dunduno zagi Allah ya tsine mu uwanka da ubanka da malam wani da malam wani ne ma in zauna tattasas in rubuta in ta kai shi kenan kana da abin yi so zai bata ma lokaci ina ba ta an fahimta to wannan abin da ya kamata dole mu zamanto masu haƙuri da juriya da yafiyawa dole ne inda ka rungumi wannan sunnar za ka yi ta za a cutar da kai amma kai akwai mutanen da za ku ga malam jafar kafin ya bar duniya sai da ya yi idani ya ce duk wanda ya cutar da shi ya yafi masa ba ka yi ba akwai wanda sun ta rigima da shi a farko ba su fahimci abin ba wasu ma ba su iya gane karantarwa ba sai da ya bar duniya tukunna sannan suka iya fahimtar cewa abin da yake kai mai abin da yake ka ainihin wato daidai ne da haka mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta mu da wannan fahimtar wannan karantarwa ta Annabi Muhammad domin ya hakuri da wayanda ba fahimce ta ba kuma mai musu mu'amala mai kyau ba daidai bane kana ɗalibi na sunna kana da alaka da sunna ya zamanto ana iya ta'addubi na ɗabi'unka miyagu wannan gaskiyar magana bai dace da abin da mun mutu ke na karantarwa ba kuma wannan shi ne abin da ba masu. so Allah mai sarki ya tare ba zan yi kokari in kai karshe ta yin ta ko kuwa qala na rabbana wala tahmil rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kada ka dora mana abin da ba za mu iya ba qala na'am Allah ya ce eh, an yi wannan an aminta sannan wafu na Allah kai mana afwa wa ghafir lana Allah kai mana gafara wa rahamna Allah kai mana mai rahama ta maulana Allah kai ne mai jibinta al'amuran mu surna al-qawmil kafirin Allah ka taimake mu akan mutane wa mutane ainihin wato kafirai don haka wannan shine abin da ƙarshen babi ya kunsa kuma wannan shine sakon da muke da shi abin da ya sa kuka fi ina wannan magana irin yadda sunan annabi muhammad take turo yanzu a garin nan take kaburi to za a fuskanci matsaloli da yawa ko kuwa to tun da ko za a fuskanci matsaloli to ku yi ƙoƙari duk lokacin da mutum yake ƙoƙarin ya dumfare ka da mu'amala mara kyau sai ka yi masa wa mu'amala ainihin wato mai kyau ko ga da annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo akwai mutanen da suka gane karantarwa ba saboda ya kira su ya musu wa annabi sai dan mu'amala da ya musu kawai sai kuka gane abin da ya zo da shi daga gurin Allah daga gaske karantarwa ce mace domin kuma da muka fi kowa gingina kanmu zuwa ga annabin da mu ba mu da alaka da kowace kungiya ahadu sunna ake ce mana ko kuwa mutanen da kai tsaye da annabin suke dawa da alaƙa mu ba 'yan ɗariƙa kowa ba ne ba kowa muke bi ba kawai muna da alaƙa da shi mai gidan da kuma annabu dama ya ce almutamassiku bi sunnati inda tilafil umma wanda ya ɗauki karantarwa ta yi riki lokacin da al'umma take sabani sai ya ce bi da alal jamar daidai yake da wanda zai ɗauki garwashin wata yi mai yari to kamar halin da ake ciki yanzu ke to kai kokari in kana ahlus sunna mutum ne maka mu'amala mara kyau ba daidai bane kada kai na amru min kusum ka ce ala la yaji alanna ahadin alaina ba wani dan iska da zamu iskanci kowaye a garin nan sai na mai isti'a a karfe haka wannan jahiliya ne ko kuwa eh shi yake cewa idan idan balagal fama lana samiyun tafir wai idan karamin yaro a cikin mu ya riga ya isa yayi to duk sarakunan duniya ma durkusa mai suke saboda tsabar jiji da ita wanda bai kamata mu mu zamanto haka ba Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantarta wanda ba su gane wannan tafarki na annabi Muhammad ba Allah ya gane da su mu da muka gane kuma muna roƙon Allah Allah ka samu dawoma mu mutu akan shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk daga nan ko to zaka sanar bismillah bismillah sanan ah, na tambaya